Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Noma da dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma dai sarfil hashin lai daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da masu sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar, Jummai Ali za ta gabatar mana shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, daga baya kuma Ibrahim ka almasi garba ya kama shirin jawabai daga dattawa. Sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya, amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labarai mai karatu baba ya koma kirri. Tsohon shugaban Amurka kuma ɗan jam'iyyar Democrat Barack Obama ya yi Allah wadai da yadda ake gudanar da harkokin siyasar a Amurka a yanzu, lamarin da ya kwatanta da mara amfani kuma abin damuwa. A lokacin da yake jawabi a yau Asabar a wurin karrama da daɗin ɗan majalisar dattawan Amurka John McCain a babban mujami'a ta ƙasa nan Washington rana ta cikin hudu na karrama wannan jarumi. yayin da yake jawabi a wurin addu'ar bankwanan obama ya yi tambaya ya ce rayuwar da muke karan mata a wannan mako mai neman kyautata al'amura kuma su inganta shin ba abin da muka gada kenan daga waɗanda suka samar da ƙasar ba ya ce saka siyasa da muke yi a cikin komai da yadda muke tafiyar da rayuwarmu da jawabanmu a cikin jama'a suna da karanci ko kuma ba su da amfani kwata-kwata haka zalika kalaman batanci da cin mutunci da yi wa mutane kage da haddasa tsano su ma din ba su da amfani in ji obama bai ambaci sunan shugaba donald trump ba amma obama ya kara da cewa siyasa ce kawai mutum ya rika kiran kansa jarumi kuma mai karfin zuciya alhali ko matsoraci ne ya ce marigayi john ya gargaɗe mu akan haka kuma ya shawarce mu kada mu sa kanmu a cikin irin wannan ɗabi'ar a nasa bangare tsohon shugaba george w bush na jam'iyyar republican ya ce mccain dattijo ne kuma ko da yaushe yana ɗaukar abokan adawarsa masu kishin ƙasa kuma mutane ne bush ya ci gaba da cewa amma shi wancan baya girmama abokan adawarsa a siyasar amurka lamarin da ya sha bamban a tunanin da tunanin john mccain marigayi an gayyaci john w bush da barack obama ne domin su tuna da abokinsu mccain wanda ya sha fama da cutar daji na kwakwalwa a shekarar 2000 bush ya doke mccain a zaben fidda ɗan takara a jam'iyyar su republican yayin da obama ya bashi kashi a babban zaben shugaban ƙasa a shekarar 2008 a wata sabuwa kuma shugaban amurka donald, trump yana shirin sanya hannu ko kuma ya sanar da majalisar dokokin kasar a jiya juma'a a niyasa na sanya hannu akan yarjejeniyar kasuwanci da mexico tsakanin kwanaki 90 bayan kammala tattaunawa da kanada ba tare da cimma wata fahimta akan ci gaba da shirin cinikayya na kasashen arewacin amurka wato nafta a takaici wakilin amurka a wurin tattaunawar cinikayyar robert lighthizer ya ce tattaunawar amurka da kanada za ta ci gaba a ranar laraba kuma ya ce akwai yiwuwar kanada za ta karu a cikin shirin cinikayya na kasashen arewacin amurka da za a sake yin shi wanda shugaban kasa zai sanya hannu a ciki a kai a wannan watan nuwamba mawakiltan kanada a wurin tattaunawar ministan harkokin wajen kasar christian freeland ta bayyana kwarin gwiwanta ta ce canada za ta cimma daidaito da amurka wanda kuma zai amfani bangarorin guda biyu freeland ta faɗa manema labarai cewar akwai yiwuwar cin cimma yarjejeniya mai amfani ga kowane bangare bayan tattaunawarsu da laitaza a nan washington sai dai hirar da shugaban kasa donald trump ya yi da sashen labarai na bloomberg ne ya dauke hankali jama'a akan wannan tattaunawan ciniki tsakanin amurka da kanada kotun kula da harkokin zaɓe a ƙasar brazil ta yanke hukunci wadda ya haramta wa tsohon shugaban ƙasar luis inacio lula da silva shiga takarar shugabancin ƙasa a wannan shekara da silva wanda yake daure a gidan yari tsawon ko kuma zai yi wa'adin shekaru goma sha biyu a gidan yarin an same shi ne da aikata laifin cin hanci da rashawa kuma shi ne kan gaba a yakin neman zaben shugaban kasa na watan oktoba a matsayin wanda yake daurin da silva ya ce da shi babu wani laifi da ya aikata dokokin kasar brazil sun haramta wa mutumin da aka taba daure shi a gidan yari shiga takarar shugabancin kasar jam'iyyar da silva da ake kiranta workers party tana shirin ɗaukaka ƙara zuwa kotun kolin ƙasar akan wannan hukunci da kotu ta yanke tsohon shugaba barack obama ya taɓa kwatanta da silva a matsayin shahararren ɗan siyasa a duniya ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gwamnatin trump ta yanke taimako da take baiwa majalisar ɗinkin duniya domin taimakawa 'yan gudun hijira falasɗinu tana cewar hukumar ko kuma majalisar ta nuna matukar gazawanta a wannan fannin ma'aikatan harkokin wajen amurka ta kawo ƙarshen taimakon shekara da shekaru a jiya juma'a wacce take cewa gwamnati ta yi nazari a kan wannan batu sosai kuma ta fahimci amurka ba za ta iya ci gaba da ba da wannan taimako ga hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke kula da aiki da kuma raba kayan taimako ba. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefen baiwa jimai alifili ta gabatar mana da shirin mu na gaba ɗan Madaurin ki ɗaya sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki a saboda muhimmiyar rawa da shugaban addini suke takawa wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin al'umma za mu ci gaba da gabatar muku da ra'ayin wasu malaman addini akan yadda za a fahimci juna a zauna lafiya kamar yadda wakilin sashen hausa isa lawal ikara ya zanta da wasunsu kamar haka Uh, ni ne mai suna Reverend Titus Ishaku Josiah ina aiki a Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship a jihar Kaduna a Gbagibi. Kana da wani sako ga sauran 'yan uwanka malaman addinin Krista game da jawo hankalin su mabiya game da shi zaman lafiyar nan? A ah, kwarai da gaske ina da gudumawa da zan iya faɗa karɓar haka yan wana fastoci ko rebren ko rebren fada ko bishop ko da ma wani irin matsayi ne suke su sanar da cewa fa a ecclesia ma akwai damuwa in kuma akwai damuwa babu yadda za su iya su tara jama'a in akwai damuwa domin sai dai an zauna lafiya saboda haka nan kowane mabiyin krista musamman wadda allah ya kira shi ya yi aikin ibada ya tabbata ya ayana gaskiya ya faɗa gaskiya ya tsaya kan gaskiya kuma ya wa'azin salama sunana Suleiman Muhammad. limamin masallaci babban masallaci na express a kaduna to alhamdulillahi an gane matsalan yanzu muna nan muna ɗinke matsalolin matsalolin kuma da alama sun kusa kuwa. siyasan sai ya cusa kabilanci a ciki kabilancin nan shine kawo wannan ummul haba'isin tsiya amma yanzu abin fa yayi sauki malaman nasu sun yi ma kiristocin su aji sun gane mu ma malaman namu sun mana wa'azi mun gane mun gano wannan matsala yanzu muna nan muna ta dindinke ta kuma da alama ta kusa dinkuwa domin yanzu ko an tada wani abu ba mai motsa duk mun san tsintsiya ne madaurin ki daya domin da sarakunan su da sarakunan mu ana zama kowane lokaci da malaman su da malaman mu ana zama kowane lokaci ko wurin wani addu'a ne ko wurin taro aka je zaka ga an ce kirista ya bude to musulmi zai rufa an ce musulmi ya bude kirista zai rufa wannan ya nuna natsuwan nan irin da ta dawo alhamdulillah mu daure mu haɗa kai mu daina nuna kabilanci kuma irin anguwan nan da muka wawware mu rabu da wannan ware-ware mu dawo mu sake dinkewa ba abin da zai zo sake raba mu da ikon Allah matukan za mu yi mu junan mu nasiha da gaskiya sunana Reverend Maxwell Utema Sanda ni ne admin pastor na Christ Evangelical and Life Intervention a nan Kaduna menene uh, za ku yi amfani da shi wajen kiran al'umma akan bukatar zaman lafiya wato wannan nauyin da Allah ya dora mana a matsayin malamin addini ya zama dole mu aiwatar da saƙon muhimmancin kowa ya zauna lafiya kaga akwai matakai daban-daban na ilimantar da al'umma akwai na addini akwai na boko sannan daman da muke amfani da shi babba shi ne kaga eh, eh, masu sarauta kabilu daban-daban na zuwa coci mutane daban da masu rike makamai mabiya da sauransu da ake amfani da su a ta da hankali muna samun damar mu aiwatar da wannan to shugabanmu kuma sai ga cewa in mun tsaya yadda maganan zaman lafiya a kaduna yake da kuma arewa baki daya ya zama dole mu yi yunkuri mu yi tsayin daka mu ga yadda za mu je lungu-lungu da sako-sako mu fahimtar da jama'a muhimmancin zama lafiya da makwabcinka a addinin musulunci mun gane cewa akwai hakkin da kowa ya kamata ka bashi ga kabilu da dama allah ya yi mu da bambance-bambance don mu fahimci juna ne ba don a amfani da shi a cima wani buri ba to allah cikin ikonsa kuma ya taimake mu mun samu muna zuwa wurin mutane mu ji ainihin menene ke kawo wannan rashin fahimtar tsakanin addinai ko eh, kabilu kuma mu warware bisa ga gamsassun bayanai da zai kwantar da ma kowa hankali in ka ga inda oh ga inda wannan bambanci shi da na a ah, to shi kenan na gane oh kai naka nan ne a ah, ni na yadda da wannan ba yadda da wannan ba bai hana mu zama lafiya so mun gode ma Allah Allah yana ba mu nasarori kuma ana wayar da kan al'umma shi zaman lafiyan nan wai menene riba wani benefit ne wani riba ne mutane za su samu in an zauna lafiya ai babba ne ba za ka kwatanta shi da komai ba ko a littafin farawa allah ya nuna mana cewa idan dai mutanen nan hankalinsu da bakinsu zai zama ɗaya to ba abin da za su so da zai gagare su yi so bisa gaskiya haɗin kai ya fi kawo ci gaba da rabin kai so abin muke kokari jama'a su fahimta kenan sannan duk kowa ya samu ya ci gaba kowa ya samu ya je bauta ma allah shi bisa ga yadda ya gane Uh, sunana muhammad awal abdullahi ni ne limamin masallacin ahmad umar a zaman lafiya a takaice watan wani abu ne wanda an same shi tun zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da al'umma daban-daban wanda kuma ya samu zaman lafiya mai mahimmanci tsakanin shi da su ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da al'umman da yake ba musulmai ba kuma ya zauna lafiya da su ta yadda misali sakamakon irin mu'amalan da ma'ana irin irin ɗabi'unsa wanda har ya sa waɗansu daga cikin ainihin wa'annan wa'anda ba musulmai din ba suka koma suna musulunta saboda irin ɗabi'un da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu watan abin da yake haifar da watan matsaloli tsakanin al'umman musulmi da kirista lokaci bayan lokaci hakan nan farko dai akwai matsala ta watan rashin kyakkyawan fahimta tsakanin watan ainihin su musulman da kuma ainihin kiristocin ƙasa sannan abu na biyu akwai kuma watan wani bangare wanda akan iya samun zigi wanda za a harzuka ma'ana ko wancan bangaren ya harzuka matasansa ko kuma wannan bangaren ya harzuka matasansa saboda su afka ma wancan bangaren da wani abu wanda ba shi ne ya dace ba sakamakon yi musu wa'insu hudubobi wa'inda ba su dace da ɗabi'an wannan addinin ba huduba na son rai domin babu abin da yake haifar da wa'annan fitintunin face son rai duk inda aka samu ainihin kyakkyawan fahimta babu son rai a ciki to za ka ga an samu samu zaman lafiya ingantacciya kuma mai ɗorewa abin da ya haifar da san rai shine kamar yadda na faɗi baya an samu ana samun san rai daga wani bangare daga cikin waɗannan bangarorin biyu hmm. dalili ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka lura kiristocin da suke zaune da manzan Allah a wancan zamanin ko ce yahudawan da suka zauna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suka cutar da shi akwai waɗanda suka mishi wayansu abubuwa daban-daban amma wannan bai sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki kiransu zuwa ga addinin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da kiran su zuwa ga wannan addinin duk da suna cutar da shi din wanda har yasa aka wayi gari suka fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ba mutum bane mai son fitina a rayuwa mutum ne mai son zaman lafiya wanda shi yasa aka ba mu wannan addinin musulunci suna al-islam matakin da ya kamata a dauka shine ka fahimci addini na nima in fahimci naka in san matsayina kai ma ka san matsayinka wannan shi zai sa ba zan shiga inda ka ba zan shiga haƙƙinka ba kai ma ba za ka shiga haƙƙina ba idan aka wayi gari misali na san iyaka ta tsakanina da kai na san ga inda nake ko ba haka ba wannan ita ce iyaka na tsakanina da kai to wannan iyakar ta take tsakanina da kai sai in tsaya a nan kai ma ka san iyakan ka tsakanina da ni sai ka tsaya a wannan iyaka ko ba haka bane to wannan shine zai haifar mana da zamantakekewa mai ainihin mai dorewa da kuma zaman lafiya mai dorewa babban aikin dai farko dai aikin gwamnati ne sannan kuma abu na biyu aikin shugaban sannan shugabannin al'umma ma'ana kiristocin da kuma su da ainihin manyan limamai ma'ana misali malamai wannan aikin su ne amma babban aikin yana kan ainihin gwamnati domin gwamnati da ainihin limaman da al'ummanta da kiristocin ma'ana fada fada su reverend da wata menene sauransu su ma dai suna karkashin gwamnatin ne mm. to gwamnati ita ce za ta yi ruwa ta yi tsaki gurin haɗin kan wannan al'umma ta yadda misali in ta samu haɗin kan wayannan bangarorin guda biyu mm. suka samu jituwa to su kuma ta nan ne su kuma za su dinga isar da ainihin kyawawan kalamai na zaman lafiya ga ainihin al'umman da suke jagoranci abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a madadin wakilin sashen hausa isa lawale kara jimmai allice daga nan birnin washington dc nake cewa a tana fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya masallaci kaje coci ya fito gaisa sai ku ce an tashi kallau yau lafiya To madalla da Jamai Ali. To da wannan ko muka zo ga shirin na gaba wanda Ibrahim ka almasi garba zai kawo mana jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku yal hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Let us come out with free, fair Shugaba Buhari a taron zartarwa na APC da ya ture batun zaben 'yar tinke a fidda gwanin 'yan takara in banda na shugaban. Hakanan shugaban ya ba Firaministar Birtaniya Theresa May da ta kawo ziyara tabbacin adalci a zaben 2019. Daraktan labarun budaddiyar Jami'ar Najeriya Ibrahim Sheme ya nuna farin cikin nasarar ci gaban karatu ga fursunoni da ya jawa Najeriya samun kyautar UNESCO. Kai akwai ma wanda ma yake ma akan layin an yanke masa hukuncin kisa kawai ya rajista yana karatun. Hukumar jami'o'in Najeriya ta buƙaci fallasa masu lalata da ɗalibai don makin jarrabawa. sanata kwankwaso ya ayyana neman takarar shugabancin najeriya ana ci gaba da ta'aziyar rasuwar dattijo a jeka da fari gombe malam muhammad umar milu da ya bar duniya yana mai shekaru 85 cikin 'ya'yansa akwai shugaban hukumar ruwa na gombe injiniya isa muhammad nasiru da maili kamarar amurka daga abuja najeriya to yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin najeriya yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin najeriya jawaban su ne sardaunan filato da nasarawa janar jarumaya tumbu usaini da mai martaba sarkin baduko alhaji usman sani wanda zai kammala jawabin da ya fara makonni biyu da suka gabata ga mai girma sardaunan filato da nasarawa sunana jarumaya tumbu usaini lieutenant general retire sardaunan filato a nasarawa condemn all the killings going on no matter by who side and then all the side na aje bindiga a sami furfu yawancin gwamnoninmu suna surutu ne kai magana zama lafiya gaskiya suna so a zama lafiya a zan so daga state nasu su yi gaskiya kamar da ya kamata su yi magana da sauran allah a kowane state akwai sofiya wajen experience people wanda su yi gwamnati ma kafin su zo sun gwamnati sun zane zama lafiya tun lokacin sardauna mun taba sami rikicin ka ba amma wannan kuma everyday ne sai gwamnoni mu su ne sosai za su tashi in ba sun tashi sai ba federal government ma ba zai iya wani abu ba duk abin ne zama kawo zama lafiya zan goyi bayan shi wanda zai kawo zama lafiya alhamdulillah tuntuni ma shawara shine kowa a sami zama lafiya kada wani ya zauna kama cewa bina bai shafe shi ba ko kana waje ma to zai shafe ka ko kuwa ko kana wucewa yana kware zai shafe ka kar dan business zai shafe ka so kana duba binan cewa problem da ba duk wanda zai yi magana a ji shi ya zo ya yi magana a ji shi mu kuma sani cewa ba mu da wani wuri ba ba mu da wani state in mu kace da state din to ruwan mu ne in mun gyara state din duk zai mana amfani so dole mu haɗa kai a manta magana religion a manta magana siyasa ko shi a wasu state ma ba a so a sani cewa akwai opposition party to ba zai mana amfani ba a sa party daya ka attack ko an tabbata ko an sa daya jima za a sami opposition an so a rikici daya a wasu states so dole ne dan adam ya hankuri ya hankuri juna ba ka ba ba za mu je koina ba Shi ko sarkin Badikko ya kammala jawabin nasa ne da cewa. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa muna son mutane mu da fahimci juna. Barin ba ku misali yanzu nan a nan waɗansu watanni nan Fulani ne fa masu tallar nono Fulani masu tallar nono kinnafa Fulani suka ce da su kai. To kaga maganan a ce wai Fulani suke kinnafa ana tsanar Fulani ba dukkan ba Fulani ne mai kinnafa. ba kowanne ba ne akwai na kwarai akwai mugu kuma al'umma ana samun haka nan babu al'umma da zaka duba a cikin ta baka samu mutumin kirki ba al'umma da zaka duba a cikin ka samu mutumin banza ba to ba za ka yi ka mutane ta yan kaɗanya ba ka ce duk al'umma mutanen banza ne to kai in ka nan zama mai adalci ba adalci shine ka aje magana inda take mu abin da muke so a samu kyakkyawan eh, zamantakewa kan Najeriya da inda ya tsinci kanshi a yadda Najeriya ne Allah ne ya kaddara ya zauna nan domin kai da ka fito daga cikin bahaushe shi ba da Allah ya so ka fito a okoyo ko a konko ko ko wani suna kan kake fito na inyamurai ko kuma a ka fito a kasar ogu ka zo ka zama olu ko ka zama obasanjo ko ka zama wani abu haka haka in Allah ya so da ya rabe da yake gani yana yana ibada inda Allah ya so sai ya yi a Kano ya tashi a kan Awolu ko ya tashi a Borno ya fito a Abdagana ko ya fito a Yola ya zama cewa shi sunan shi Jauro amma Allah haka ya ga dama ba zaɓin ka bane zaɓin Allah ne to zaɓin Allah kuma kai meye dalilin ka kayar da kai ka rayu ka ce wani ya mutu kai me sa kai kayar da ce addinin ka addini ne addinin wani ba addini ba ne kai ka yadda addinin ka addini ne ka imani da shi ka ci gaba da bauta ma Allah shi ma wancan ba shi ya ci gaba da bauta ma Allah shi amma wa ya ce dan shi ya ce bai yadda da addinin ka ka kashe shi babu babu dalili kamar irin da ake rikicin nan a ce wai kamar a Jos wai mutumin Bauchi ya zo zai wuce a ce wai yan jun an fito hanya an tare kuma wanda ya fito wanda zai je bauchi ko zai je yola ko zai je yobe ko zai je jigawa wannan ba al'ada ba ce irin tamu ya kamata a ce an wuce irin wannan halin da ake kamata ya najeriya na ta zama kowa ɗaya uba ɗaya al'umma ɗaya wanda za su rubutu kowa domin a kai ga cikin mun dole ne mu miƙe ne wannan domin ƴaƴanmu na baya kar ke wannan mummunan aƙida wannan al'ada da mummuna manufa da muke aiwatarwa dole ne yadda da wannan kuma mu yadda da cewa yadda gwamnati nan ta miki tana yaki da cin hanci da rashawa mu goyi bayan su al'ada ce ake so a gina ƴaƴan mu wanda za su rayu da kyakkyawar rayuwa nan gaba ba dole bane mu sai mun yi wannan amma ƴaƴan mu su tashi da wannan domin mu an riga an gurɓata tunanin mu tuwar wanda zai zo ya mulkin idan a ganin waɗansu ba a yi yadda suke son a yi ba domin a lalata tunanin mutane da su suna ganin ba a yi ma mutane adalci ba kuma wannan ba adalci ba ne zalunci ne domin ana gurɓata ma mutane tunani ne domin a lalata masu tunani kowa ya cikin kinki da cewa zai iya samun banza yana zaune ya kamata mai ta cewa samun banza wuce ko zali muna jin yadda yan najeriya suke zuwa amerika suke can duk wanda zai je amerika cin gani ya yi aiki yawa har sannan ya samu me ya sa muka kama wannan tunanin ba mu yadda ba ta ma da za ka sa ka tana tunanin wani ya sa ta kuɗi ya baka kai ka ci sai ma ka zama yaron kuna ta kuna ta na sa ta kana sa ta kana mai wannan ina ganin ya kamata a cikin mun wuce wannan mun zama yadda duniya take son ta zama mun zama tsarkaka ko al'umma da fatan Allah ya sa Najeriya ta rayu akan rayuwa mai kyau kuma mu kore akan zamantakewa mai kyau ne da ɗan arewa da eh, zauna a kudu yadda yake so ɗan kudu in ya zo arewa ya zauna lafiya kiristan arewa inda duk ya shiga ya zauna lafiya musulman arewa ya shiga cikin arewa ya kamar yana cikin gidan shi yadda aka samu cewa an samu wani liman a plateau ya ɓoye kirista wajen eh, eh, masu yawa sama da ɗari da hamsin ya hana musulmi su kashe su wannan ya nuna cewa tun aka ci gaba da haka za a samu kyakkyawar zamantakewa kama dama wannan ya zama wajibi domin Allah cewa a cikin Qur'ani cewa idan ka kashe rai ɗaya kamar ka kashe duniya bai baki ɗaya to ka kaddara ka kashe duniya menene zaka je ka ga ma Allah me ya sakamakon ka a wurin ubangiji me ya riba ka a wurin Allah an kashe muna fatan Allah ya ba mu kyakkyawar zamantakewa ubangiji Allah ya zama da Najeriya lafiya samu na gode. muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. da lagai da Ibrahim to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agonmu na cewa karfe biyar saura minti hudu yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. ayarin wakilai biyu daga hukumar kwallon kafar najeriya sun tashi zuwa kasar seychelles 'yan kwanaki kalilan kafin karawar kasashen biyu a wasan kwallon kafa ta neman gurbi a gasar cin kofin nayar afirka ta shekara ta 2019 'yan super eagles din na najeriya za su fafata da pirates na kasar seychelles a ranar 8 ga watan nan na satumba a babban birnin kasar ta seychelles ayarin zai tafi ne domin kammala shirye-shiryen zuwan tawagar 'yan wasan da kuma jami'an su domin buga wasan mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united ta ingila jose mourinho a yanzu ya amince ya sayar da dan wasan kungiyar dan kasar faransa paul poba ga kungiyar barcelona ta kasar spain tun sa'ad da aka kammala gasar cin kofin duniya ta bana a kasar rasha ake tare da yaradin komawar poba a kungiyar ta barcelona inda wasu rahotanni suka ce lionel messi na bukaci da wasa da shi a kungiya daya. rahotannin baya-bayan nan sun bayyana cewa mourinho wanda ya sha kashi a wasanni biyu na baya na gasar premier a yanzu yana son sayar da dan wasan to amma sai idan barcelona za ta iya sayan shi akan zunzurutun kuɗi har fan miliyan 500 a daidai lokacin da aka soma buga wasannin mako na hudu na gasar premier ta ingila a yau Ƙungiyoyin Liverpool da Chelsea sun ci gaba da tabbatar da nasara a dukkanin wasanninsu bayan da a yau din ma suka sami galaba. Liverpool dai ta bi Leicester City har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya. wanda ya sa ta ci gaba da kasancewa a saman teburin gasar da maki goma sha biyu yayin da ita ko chelsea ta karbi bakuncin bournemouth ta kuma doke ta da ci biyu da nema chelsea din ce ta biyu bayan liverpool da maki iri daya to amma kuma yawan zura kwallo daya ne ta bambanci a tsakaninsu zakarun gasar ta premier wato manchester city da ta yi kunnen doki a makon jiya a yau ta yi galaba a kan newcastle da ci biyu da daya inda ta koma ta uku a tebur da maki goma a fagen wasan tennis kuma serena williams 'yar kasar amurka ta doke yayarta venus williams inda ta sami tsallakewa zuwa zagaye na hudu na babbar gasar tennis ta us open ta bana da yanzu haka ake fafatawa a kasar amurka serena ta doke yayar tata ne da turmi biyu a jere a cikin mintuna da 71 'yan uwan biyu dai ya da kanwa ne uwa ɗaya uba ɗaya kuma wannan ne karo na talatin da suke fuskantar juna a gasa a bangaren maza na gasar kuma mutum na farko a duniyar tennis rafael nadal da yanzu haka ke rike da kambin gasar ya doke dan kasar rasha karen kachanov a wata fafatawa mai zafin gaske inda yanzu zai kara da dan kasar georgia nicholas basilashvili a zagaye na hudu na gasar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To a gaida Murtala da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. tsohon shugaban amurka kuma ɗan jam'iyyar democrat barack obama ya yi allah wadai da yadda ake gudanar da harkokin siyasa amurka a yanzu lamarin da ya kwatanta mara amfani kuma abin damuwa a lokacin da yake jawabi a yau asabar a wurin karrama da daɗin ɗan majalisar dattawan amurka john mccain a babban mujamu'a ta ƙasa a nan washington rana ta cikin hudu na karrama wannan jarumin ya ce saka siyasa da ake yi a cikin komai a nan amurka da yadda muke tafiyar da rayuwarmu da kuma jawabanmu a cikin jama'a suna da karanci ko kuma ba su da amfani ma kwata-kwata to madalla masu mu da wannan neman ka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba ya koma kirdi ta na gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr david nisan fili hashin gumen da ke cewa kwana lafiya. Salamu alaikum.